بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata takwas ga watan rabi'ul awwal shekara ta 1437 hijira annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da 20 ga watan 12 shekara ta 2015 a lissafin turawa muna darasi na 82 da uku darasi na tamanin da biyu a cikin karatu wannan littafi mai albarka na ahkamul jana'iz wa bida'uha na Sheikh Nasiruddin Albani Allah ya masa rahama wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na iya Sunna da ke kofar Nasarawa a cikin birnin Kano idan yan uwa ba su manta ba muna kan dogon hadisin nan ne wanda yau za mu kammala shi da ikon Allah ta'ala wanda yake magana akan wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya je makabarta ya tarar da kabarin da ake tonawa ba a kammala tona shi ba sai ya zauna a ƙasa ya zauna a ƙasa ba a yi masa shimfiɗa ba kuma bai buƙaci a masa shimfiɗa ba saboda yanayin da ya tarar da kansa da kuma irin yanayin wurin ya zauna ya ɗauki itace yana a tonan ƙasa da shi yana kallon sama yana kallon ƙasa yana cewa mutane ista'izu billahi min azabil qabr ku nemi tsarin ubangiji Allah ya ba ku kariya daga azabar kabari ya faɗa aka kawai sai aka ji yana maimaitawa a'udhu billahi min azabil qabr allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr ya faɗi wannan sau biyu ko sau uku to daga nan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan an sanya shi mamaci a cikin kabari kuma ya kama yin wa'azi yake wa mutane bayanin hakikanin abin da zai faru a cikin kabari bayan an binne mutum wannan yana nuna mana lalle akwai garari akwai tashin hankali akwai damuwa kwarai da gaske a cikin kwanciyar kabari kafin mutum ya mutu ya kamata ya sani cewa akwai wasu abubuwa da ake bin sa bashi kuma za a tambaye shi a cikin kabarinsa ba don komai ba don mutum ya shiri ya kimtsi don tanadin wannan rana da take jiransa yake fuskantar ta shi sa yi wannan wazi yi bayanin halin mumini Yadda zai kasance a cikin wannan kabari sai kuma ya zo yana bayani akan halin kafiri da kuma fasiki ko fajiri shi ma ya yi magana ya ce yayin da ya zo karewa kwanakinsa suka zo dab da karewa numfashin ya ƙare abincin da zai ci ya ƙare abin da zai sha ya ƙare motsinsa ya ƙare to kuma a lokacin Allah zai turo masa mala'iku za su ɗauki ran shi to irin abubuwan da zai gani bayan an ɗauke ran nasa wanzan Allah sansalam yake cewa mala'ikun nan zai gansu mummunan gani ba abin sha'awa ba abin ban tsoro abin firgici idan aka fitar da ransa a matsayinsa na fajiri ko fasiki ko kafiri ran nasa yana wari ya fi dukkan wani mushe da ka sani na duniya wari haka mala'ikun nan za su dauke wannan ran yana dauke da wari suna neman tsari da wannan wari da ɗoyi da ke dauke da wannan rai na bawan Allah za su je sama su yi a buɗe mala'iku za su ce menene wannan abu mai shegen wari mai tsananin wari sai a ce ai kenan dan wane a faɗi sunan da ya fi kowanne muni daga cikin sunansa su ce kai ba za su buɗe wannan ƙofa ba saboda bai yi abin da za a buɗe masa kofa ba shine manzon Allah yake cewa ya karanta wannan ayar la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhuluna aljanna hatta yalija aljamal fi sammi alkhiyat shine fasara wannan aya din ba za a bude musu kofofin sama ba su waye wanda ya mummunan mutuwa wanda ya mutu ba akan hanya ta kwarai ba wanda ya mutu akan layi na barna bai ci sa'ar mutuwa ba la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhuluna aljanna hatta yalija aljamal fi sammi alkhiyat to a lokacin ne Allah zai ce ya ku mala'iku ku rubuta sunan wannan bawan Allah a cikin sujjin a can kasa kasa fil ardi sufla sai a ce a dawo da ransa duniya cikin kabarinsa min haka lakanakun wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra manzo Allah ya ce ran ma in an zo dawo da shi ba wai dawo da shi za a yi haka a mutunce ba a wulakance jefar da shi za a yi sai a jefa ran hatta taka fi jasadihi annabi ya ce har sai ran nan ya fada a gangan jikin wannan mutum yana cikin kabari to shine kuma annabi ya karanta wannan aya man yushrik billah فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سهيك duk wanda ya shirka da Allah wannan rai wato rai ce ba abin bata yi ba ta yi shirka ta yi fasikanci ta yi kafirci ta yi ta'addanci ta yi barna to annabi ya karanta wannan ayar munasaba da wannan abin da ya faru wanda ya shirka da Allah kamar wanda ya faɗo ne daga sama wanda aka jeho shi daga sama tsuntsaye suka tsintsinke shi suka guggutsure shi iska ta ɗauke shi ta watsar da shi a cikin daji mai nisa makanin sahiq makanin bayid haka za a yi firo a jefar da ran ta ciyawo a wulakance sai ta zo ta faɗa gangan jikin mutumin wanda Allah yake cewa za a dawo masa da zarsa wallahi sai ya rinka ma jin karan takalman yan uwansa da suka kawo shi suka binne shi kaga wannan yake nuna mana cewa kenan duk abin da mutum yake yi na barna da ta'addanci ya kuskure ya mutu a cikin wannan yanayi sai aka zo aka yi ta masa addu'a inda ya tafi a goce to ila ba lallai bane addu'a ta yi masa amfani wasu addu'a tana musu amfani wasu kuma ba ta musu saboda sun riga sun bar hanya sun kauce wa turba ɗin ta daidai to shi yasa Allah Allah ya koyan uwana muna cikin damuwa muna cikin haɗari ba mu san yaushe za mu mutu ba lafiya ba ta nuna za ka daɗe da yawa wallahi lafiyar su kalau sun mutu karfin jiki da ƙiba da cin abinci mai kyau da kwanciyar hankali ba shi ke nuna cewa wai bara ka mutu yanzu ba haka kuma cuta ba ita take nuna cewa yanzu yanzu ka mutu ba alama ce dai ta mutuwa to wannan shine fi komai damuwa abu na biyu shine muna da mantuwa muna da mantuwa muna son rahama muna son jin kai muna tsoron azabar Allah muna tsoron wuta wallahi ko wutar duniya ce aka ce za a jefa ka a yi maka ukuba akwai tashin hankali a ciki to amma matsalar shine da wannan zancen ya kauce kuma sai a shiga wata harka daban mutum ya sayar da ransa ya manta da wannan kabarin kabarin nan kawai ya isa tashi hankali inda a ce wai idan an mutu idan an mutu kabarin nan kawai shine hukuncin aida an shiga uku da zaman kabarin nan da abin da za a yi maka a cikin kabarin nan shine ko daɗi ko mummuna to ya isa tashi hankali to wallantana kabarin wallahi ba komai bane wannan shimfiɗa ne da ka ɗora kafa kakan takalmi dan ka hau kan takalminka ba yana nuna cewa ka gama isa inda za ka je ba to kuma kowa sai ya je kabarin nan ko a cikin ruwa ka fada kifi ya cinye ka wallahi sai ka je kabari ko kone ka aka aka watsar da kai ka zama toka aka watsar da kai wallahi sai Allah ya haɗe ka kuma ya maka duk abin da ya kamata ya maka a kabari shi sai mai da ruwan shine kabarin naka ba wani yi wannan ba hadisin bukhari bai yi aikin komai ba barna ya yi a rayuwarsa ya ce wa yayansa idan na mutu la in qadara alayya in dai Allah ya samu iko ya kama ni ka la ni azaban shadidan Allah zai mun azaba mai radadi yace kawai idan na mutu abin da za a yi ku ɗauki zawata ku hura mata wuta ku kone ta kurmus har kashin ku kone idan kun zo sai ku bani ranar da ake iska sai ku je bakin kogi sai ku daga tokan nan ku watsa ta iska ya ɗebe ta ta shiga cikin kogi saboda Allah ba zai iya tashi na ba dan in yi tashe ni to akwai matsala sai da aka gama yin haka din sai Allah ya ce wa ruwa haɗe abin da kika ruwa haɗe abin da ya zuba a kanka iska dawo da abin da kika ɗiba Allah ya haɗe shi wuri guda kuma aka tashe shi Allah ya sa mala'ika ya tambaye shi me yasa kai wannan abu ya ce ya ubangiji tsoronka cito to je an yafe maka Allahu akbar Allahu akbar kenan dole sai an tashe mu dole inda ka gan mu hakan nan to akwai wata rana da za a haɗu amma wata ila baka san da ba za ka tsaya ba waye a daman ka waye a hagun ɗinka Allahu alam so jama'a mu yi mu wa'aztu annabi ya faɗa mana wannan hadisi ne ba don komai ba don mu gyara aikinmu muna da laifuffuka muna da rauni mun tauye farillin ubangiji abubuwa da aka wajabta mana mun yi sakaci a kansu abin da ya zamanto mai muhimmanci sai muka mai da shi ba da muhimmanci to shine manzo Allah yake cewa wa yatihi malakani shadida al-intihari fayantahiranihi ويجلسانه فيقولان له من ربك فيقول هاهن هاهن لا أدري فيقولان له ما دينك فيقول هاهن هاهن لا أدري فيقولان فما تقول في هذا الرجل الذي بئث فيكم فلا يهتدي لاسمه فيقال محمد فيقول هاهن هاهن لا أدري سمعت الناس يقولون ذاك قال فيقال لا دريت ولا تلوت أو تلوان ولا تليت فينادي مناد من السماء أن كذب فأفرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاؤه ويأتيه وفي رواية ويمثل له رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توأد فيقول وأنت فبشرك الله بالشر من أنت ووجهك الوجه يجيء بالشر فيقول أنا أملك الخبيث فوالله ما علمت إلا كنت بطيئا عن طاعة الله سريعا إلى معصية الله فجزاك الله شرا ثم يقيد له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة لو ضرب بها جبل كان ترابا فيضربه ضربة حتى يسير بها ترابا ثم ثم يعيده الله كما كان فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين ثم يفتح له باب من النار ويمهد من فرش النار فيقول رب لا تقم الساعة أخرجه أبو داود والحاكم والطيالسي وأحمد والسياق له والآجري في الشريعة وروى النسائي وابن ماجه القسم الأول منه إلى قوله وكأن على رؤوسنا الطير وهو رواية لأبي داود وبأخسر منه وكان أحمد آه، وكذا أحمد وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي وهو كما قال وسعه ابن القيم في إعلام الموقئين وتهذيب السنن ونقل فيه تسيهه عن أبي نعيم وغيره manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wannan bawan Allah wanda yake ya tafi da mummunan tafiya mummunan makoma Allah kiyaye mala'iku guda biyu za su zo masa shadida al-intihar masu tsananin dakatsawa kar ku manta akan mumini can mun faɗa mumini ma sai an masa tsawa dan ka sani cewa wannan aikin ba karamin aiki bane mala'ika ya maka tsawa ya akwai tashi hankali kwarai to amma tsawon da za su yi wa wannan fajirin ko fasikin ko kafirin aina daban ne wanda Allah yake cewa za su fahimta hiranihi za su daka masa tsawa wa yuji lisanihi kuma za su ce tashi ka zauna su zaunar da shi wannan matsatsen kabarin da ka gani yan mita kaza din da ka gani wallahi a ciki za a za a tashe shi a zaunar da shi a takure inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka yafe mana kuna mamakin wannan ko babu mamaki akai akwai hadisi da ya zo ta rana wani bawan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya gan shi bai da lafiya ya gama motsewa akan shimfidarsa a duniya ku ji a duniya ciwo ya kama shi ya motse a gaba ɗaya a shimfidarsa yadda kaga tsuntsu ne gashi da sifar mutum amma ya motse ya zama karami kamar tsuntsu a shimfidarsa kun ku fahimce ni ramar ta isa Ka ga mutum ya rame ya rame ya zama kamar fa a kan shimfiɗa bai ba sa hannu dai a ɗauke shi ba mutum guda kuma yana magana manzo Allah shi kai me yasa me yasa yace eh addu'a nake yi ina roƙon Allah ya Allah duk azabar da ka tanadar za ka yi min ita a lahira to ka yi min ita a duniya in gama na huta bari ta addu'a yayi ta yi idan har Allah ya kaddara zai yi masa azaba a lahira to shi baya son azabar lahira a kawo masa azabar lahiran a yi masa ita a duniya ya gama shanta idan ya je lahira ya ji daɗi shi ne aka fara gana masa azabar a nan duniya ya motsa ya zama haka so dan an ce maka yi wani an tashe shi a kabari mala'ika ya tashi ya zaunar da shi <laughs> ai girman jikin mutum mutum ya saba ubangiji Allah ya san me yake mai da shi ba za Allah ya ce ba za ka iya ba kaga baka mutu ba za ka kuma baka rayu ba rayuwa mai daɗi ba za ka iya ba sai kun kai addu'a ka ce rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar kai da mara mana ya Allah ka bamu a duniya kyakkyawa a lahira ma ka bamu kyakkyawa sannan kuma ka tsare mu daga azaba mai radadi azabar wuta ai kaga yayi kuma zai iya baka ya baka mai kyau a duniya ka ji dadin a duniya kuma a lahiran ma ka ji dadi shine Allah ya ce wannan suna da babban rabo kenan to idan za ka yi addu'a ka yi addu'a mai kyau idan za ka roƙi Allah ka roƙi Allah abu mai kyau kaga azabar lahira wallahi azaba ce da ba za ka iya ɗaukanta ba anan inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama to annabi yace Allah zai sa mala'iku su zaunar da shi za su ce da shi man rabbuka waye ubangijin ka? tambayoyin dai da aka yi wa mumini shi ma wannan fasikin ko fajirin haka za a yi mai kawai zai ce ha hin ha hin ha kama ka ce ha ha subhanallah subhanallah wannan kalma ana faɗinta ne yayin da aka ba mutum wani labari mara daɗi da ya tsorita ma'ana kalma ce da ake faɗinta don takaici da bakin ciki kamar yadda kuma wani lokacin laraba suna amfani da kalmar hahin hahin don bayani akan don amsa wani abu na ban dariya to kuma ana amfani da ita litawajjuhi don nuna wayyo Allah na shiga uku shine hanin din ladiri ban sani ba la ilaha illallah man rabbuka zai ce ha ha ha wayo wayo Allah na shiga uku misali ban sani ba akwai wanda za a tambaye shi waye ubangijinsa zai ce wallahi bai sani ba la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilayh dan adam mai rayuwa wannan duniya ya ci ya sha ya farka ya hau ya aure ya gina yayi yi kaza yayi kaza amma wallahi a kabari za a zo a tambaye shi waye ubangijinsa ya ce wallahi bai sani ba babu hasarar da ta wuce ka wayi gari a ce waye ubangijin ka ce baka sani ba kai daga nan ka riga ka bawa kanka ticket din inda zaka tafi baka san Allah ba za su yi shiru sai su ƙaro masa wata tambayar ma dinuka me addininka jama'a kun ga ashe addinin za a tambaye mu a kabari wannan addinin da ake cewa kai dan tsananin addini ne ba ka suke gaya maka ba in kana zuwa masallaci a kai a ce kai kusus kai tsoron Allah wannan addinin da a ma'aikatar kake koyewa ba ka so a ce da kai kai mai addini ne ƙwarai kuwa wannan addinin da a makaranta kake boyewa kai baka so ka zama mai addini kai kawai in social in ko special ne ko social ko wace ce a'udhu billah wallahi sai an tambaye ka akan addinin ka da kyau wannan addinin duk yadda kai masa riko wallahi sai an tambaye ka akai ina masu fada da addini ina masu yakar masu addini ina waɗanda suke cewa a daina yin addini a daina tsanani a cikin addini am tsanani daman ba abun so bane ai amma dai wai bin addini yanzu shine mutane ka fassara shi tsananin addini wai wani wai dan sai ƴaƴansa suna zuwa masallaci akai akai akai akai kawai sai shi kai ba na san wannan ku daina yawan zuwa masallaci saboda ba na so ku tashi extremist terrorist eh za ku tashi ku zo ra'ayin riƙa wani addini lokaci lokaci kawai time to time kawai wallahi malam aka yi masa magana ce a'a in na basu suna zuwa masallaci kullum kullum za su tashi da wani tsatsauran ra'ayi na addini ra'ayin riƙau mutum ya hana ɗansa zuwa masallaci akai akai la ilaha illallah wal iyadu billah nastaghfirullah wa natubu ilai hasbunallah wa ni'mal wakil la hawla wala quwwata illa billah اللهم إنا نعوذ بك من ba بعد الهداية Allah ka raba mu da bata bayan shirya kuwa to za tambaye ka wannan addinin kuma wallahi ina gaya maka wallahi idan baka yi riko da wannan addinin da gaske ba to ko tabbatar maka baka isa ba idan an tambaye ka kace diniyar islam saboda Allah ya sani addinin baka yarda da shi ba wani yana yin addinin ne kawai dan ya tashi ya gani a gidansu ana yi ko yan wasu suna yi ko kuma kawai amma ba wai dan yayi imani ba to kuma ba a gari a gabari yace rahin nahin la adri wallahi ban sani ba فيقولان فما تقول في هذا الرجل الذي بئت فيكم za su sake ce da shi to me za ka ce akan wannan mutumin da aka aiko shi gare ku ka duba mala'iku da iya tambaya ba za a ce me za ka ce akan muhammadu ba sai a ce me za ka ce akan wannan mutumin da aka aiko shi a cikinku aka aiko shi dama mutum ɗaya aka aiko maka ba a turo maka musa ba ko Dawuda ko sulaimana ko ayyuba ko haruna a'a wani aka turo maka in kana harka da shi idan rayuwarka abin da aka turo shi da shi din gare ka shi kada mu kake bincike za ka iya bada ansa dan kai da shi manzon ka ne idan ku daman ba shi yake baka umarni ba wasu ne suke baka umarni kuma daman ba addinin sa kake yi ba addinin wani sa kake yi wallahi tallahi ba za ka iya bada ansa ba ƙwarai kuwa ai muna gani ba ga akwai mutanen da sunan musulunci ne ba amma su suke gaba wajen faɗa da sunan annabi a ba su hadisi a ba su aya a musu bayani dalla dalla amma saboda bala'in ra'ayin riƙau mutum ya watsar da sunan annabi ya yake ta ai akwai tashin hankali ƙwarai kuwa gaskiya ka bi ta ka huta amma wani kama kame wani raba kafa wani yaudarar kai wallahi ba za ka je ko ina ba to kun ji wannan shi ma zai ce bai sani ba ka Allah ka raba mu da la'adari din nan lafiya mu a fala ya ta ji nismihi manzo Allah ya ce sunan nasa ma bai wallahi Muhammadu ma ba za ka iya tunawa ba Muhammadun ma ba za ka iya tunawa ba yayi yayi tuno sai a dauke wutar ya kasa tunuwa, kuma tambaya ce gajeriya mai daga gajeren lokaci sai su ƙara gaba su da kansu sai su ce muhammadu sai ce muhammadu allahu akbar ashe a kabari ma za a kira sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam kuma wallahi shine tiket din samun ra'amar muhammadu sai ce hahin hahin la sami tun an-nasa yaquluna wallahi ban sani ba ban sani ba ni dai naji mutane dai suna faɗa naji ana kiran Muhammad Muhammad Muhammad yaquluna zak suka ce a la daraita wala talauta ko la daraita wala talaita ai baka sani ba kuma baka karatu ba Allahu akbar ashe za a tambaye ka karatu akan akabari baka zuwa makaranta baka sauraron karatu kuma baka da niyyar ka je makarantar baka da ilimi kuma ka ce kai musulmi ne ko baka je makaranta ba ko baka saurari masu ilimi masu karantarwa ba kai baka yadda wannan din shine ilimi ba ilimin duniya shine ilimi a wajenka amma ilimin addini is not your priority baka dauke shi komai ba wani abu ne da an ga dama ayi an ga dama kar ayi haka kuma muke tafiya kwarai kuwa akwai mutanen da da yawa wallahi suna kashe makudan kuɗi ma 'ya'yansu suna sa su a makarantun boko amma ba su da makarantar islamiyya ɗaya da suke kaiwa 'ya'yansu wata rana muna program a gidan rediyo wasu yara suka buga waya don allah malam aiwa babanmu nasiha ya samu islamiyya yara yara ƙanana ya biya mana kuɗi miliyan kaza makarantar boko miliyan amma mun yi mun yi ya samu islamiyyar yaki saboda wallahi bai dauki wannan karatu wani abu ba ba yi da wani kima a wajensa yan ana kallahu yan ana kallahu yan yan kala Allahu yan kala wane ne shi bai da ba wannan ba shine karatu a wajensa ba kaga mutum malam bahimatun fi mislahi bashar dabba ce amma ga ta a gini irin na mutum to ba karatu a duniya ma an yadda abinda da ka san shi a ilimi ne ake sallama maka to haka wallahi harkar lahira ma duk wanda bai karanta wannan addinin ba to kuma wallahi bai sai ba da ansa ba kenan wannan yana nuna mana amfanin tilawa amfanin karatu amfanin ma'arifa amfanin bincike babu karatu ba sani ba yunadi munadin min as-sama'i an kadhab kawai sai wani mai kira ya kira daga sama ya ce ƙarya yake yi a'udzu billahi ba waɗannan mala'ikun da suke mai magana ba su za su karyata shi wani ne zai kira daga sama Allahu alam za a ce kaza ƙarya yake yi ba wani jawabin da za a ce kaza ƙarya yake yi fa afrishu lahu minan annar ko waɗannan mala'iku ku je ku yi masa shimfiɗa daga gidan wuta ku girmama shi da shimfiɗa a gidan wuta afrishu daga firashi ne wabtahu lahu baban ila nar daga cikin kabarinsa direct entry ku bude masa kofa har wutar jahannama ko sa'ira ko Laza ko hawiya amma adra kama hiya narun hamiya subhanallah kamar yadda na faɗa nake da maimaita mala ashe tun daga kabari tun daga kabari mutum yake gane ina ne makomarsa wani fa kawai kiyamar za a tashe ta ne daman ya san ina zai tafi sai dai watakila 'yan ceto waɗanda za su samu ceto ku buɗe masa kofa har wuta daga kamarinsa yana kwance a kabari ga bala'i kuma yana hango wani bala'in da in Allah ya tashi kiyama zai je iriski wannan tashin hankalin manzo Allah ya ce fa ya tihi min harriha wa zafin wutar da hayaki sai zo masa kun san hayaki akar makalla yakan kashe mutum wani lokacin hayaki sa ya mafi zafin hayaki ya fi kashe mutum yanzu yanzu ka Allah karba mu da wuta mala wuta ba ta yi ba ba ta da daɗin sha'ani wani bawan Allah yana kwance da daddare a akram kalla wutan nefa ta Boston ta kama wuta a ɗakin shi ta fara rufe wajen kofar tukun ga zafi ga ga yanayin bacci ya tashi ya rute gaba daya ya iya zuwa bakin window da ga bugula an sa karafuna saboda kar wani ya shigo masa ranar ya gane bugula tana da matsala kenan yayi ihu yayi ihu kofar kuma wuta ya yana cin ta bare zuwa bude ta ba in ya buge ta da kamewa haka ya rike wannan ko windon nan yana ihu cikin dare ba wanda ya ji shi ya kame haka wutan nan yana gani hatta ta zo ta same shi ta cinye shi ta ya kumbura ta cinye shi haka aka zo aka same shi gawa yana rungume da wannan wundan yana bakin shi abu da ya mutu haka ramkalla wannan wuta ta duniya ce ba ta lahira ba ina ga mutum a ɗauke shi ɗin gurin gumɗinsa dukansa gaba ɗaya a jefa shi a cikin wutar jahannama bai da matsuguni bai da mazauna malam to da hayakinta da zafinta za su zo mai cikin kabari wa yudayyagu alaihi qabruhu haka annabi ya ce kuma qabruhu za a zo a kuntace masa alaihi qabruhu kabarinsa hatta taktalifa fihi adla'uhu har sai hakarkarin sa sun saba idan aka matsi kabarin matsar kabarin kasar da data matse shi wannan kashin hakarkari zai fashe in ya fashe wannan ya shiga nan wannan ya shiga nan kamar yadda ake hada hannu haka guda biyu wannan ya shiga nan wannan ya shiga nan astaghfirullah manzo Allah ya faɗa ya ce wa yumassalu lahu rajulun qabihul wajhi za a kawo masa a misalta masa wani mutum mai mummunar fuska qabihul wajh zai ga wani mutum mai fuska mara kyau qabihul siyabi tufafinsa ba su da kyau muntinul ri'i mai ɗoyi ne wari fa yaqulu abshir billadhi yasu'uka wannan mutumin zai yi wannan bawan Allah dan wuta ya masa magana ya ce da shi to kayi albishir da abin da duk zai bakanta maka ranki wannan shine mugun albishir shine mummunan albishir kenan Allah ka raba mu da mummunan albishir ai bai kamata ma ya zama albishir ba abshir bil ladhi yasuka kai bishara ma'ana ina sanar da kai da duk wani abin da zai iya bakanta maka rai yau hadha yawmuka alladhi kunta tu'adu wannan ita ce ranar da aka yi maka tanadi ana jiran ka daman za ka zo ga ka ka sai shi ɗin mamacin zai ce fa ya wa anta fa basharaka bishar kai kuma Allah ya maka mummunan albishir kai ma da sharri kai wannan mutumin da kake mummunan albishir kai ma Allah ya maka mummunan albishir da sharri man anta waye kai to faɗa za a yi ko ya za a yi shi ya ce duk wani abu mummuna da zai baganta maka yau ya tabbata gare ka kai albishir da shi shi kuma ce kai ma Allah ya maka mummuna albishir sai shi mamacin zai ce fa wajhuka alwajhul alwajhu yaji'u bi fuskar ka ga ta nan fuska ce da alamun tana zuwa da sharri ba bata zo mun da alheri ba sai wannan mutumin sai ya ce ayya ana amaluka alkhabir ai ni ne mummunan aikinka ni ne shan giyarka ni ne cacanka ni ne zinanka ni ne luwaɗinka ni ne ƙaryarka ni ne cin haram ɗinka ni ne barnar da kake ni ne ta'addancin da kake ni ne dukkan wani abu da rashin mutunci da dan adam yake yi ni ne duk saban da kake aikata ni ne Allah ya mayar da ni haka nake jayayya da kai yau Ana amalukal khabith jama'a wannan manzo Allah ne yake faɗa cewa zai faru a kiyama a cikin kabari kaga ashe aikin nan da kake aikata na sabon Allah zai zama abokin gaban ka cikin ka kuma wannan mummunan aiki da kake aikatawa da kai ka daina yi kai istighfari a kansa shine zai zo maka mummunan albishir ya ce maka kai dan wuta ne kafin ma a jefa ka cikin wutar wai ka ji wai a cikin mutanen mu akwai wanda shi sunan sa ma shedan gaba daya kwarai ko suna nan da yawa shedan cinam wallahi ko musulmi malam mai sallah shedan sunan sa shedan wani ko a ce kafiri cinam kafiri kafiri ko a ce arne in baka ce masa arne ba ma'ana ka rage masa daraja shi a wajensa malam mutane suna wasa da rayuwar duniya kuma suna wasa da rayuwar kabari ba san me zai faru ba sai ce fa wallahi ma alimtu illa kunta batiyan an ta'atillah wannan ciwo wannan mummunan zunubi zai ce da shi kai wallahi ba abin da na san ka a duniya ce kai mutum ne mai saibi akan bin Allah ku tsaya da Allah mu fahimci wannan jumlar dan da yawa jama'a suna hawa kanta wannan zunubin ne zai ce masa wallahi ni ban san ka ba ce kai mutum ne bati'an fi ta'atillah wato mai saiɓi wajen yi wa Allah biyayya ma'ana ba ka son ibada ba ka son yin sallah ba ka son yin nafila ba ka san azumin nafila idan an ce ai wani abu na addini kana da saiɓi ba ka da kazar kazar amma harkar duniya ku ne a gaba ba ka son yin istighfari ka zauna na kai istighfari wanda ka ɗauki waya kai chatting ka zauna kai salatin annabi wanda ka shiga whatsapp babanka ya mutu kana tugo ƙwarai kuwa batiya fi ta'atillah baka da sauri in dai biyayya ga Allah ne to ka dai gashi nan dai kana yi amma baka da himma jama'a mu tsaya mu duba kanmu yayi muke ne shin muna da kazar kazar wajen bin Allah muna sauri idan an kira sallah muna da ƙoƙarin zuwa makaranta mu yi rigegeniya dan mu je wajen karatu muna ƙoƙari mu tashi mu ringa azumi na nafila muna raya daren mu muna yin salloli na nafila lokacin mutane suna bacci muna son yin sadaka muna son kyautatawa abokan zaman mu muna bin iyayenmu muna aikin alheri muna da gaggawa da sha'awar aikin alheri ko kuma muna da saibi hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ku yi wa kanku hisabi kafin ku ku Allah ya muku hisabi wallahi na gaya mana hadisi ya zo idan kana so ka san meye matsayinka a wajen Allah to kai ma ka duba meye Allah yake a wajen ya yaya ka ɗauki Allah ya ka ɗauki addinin Allah kana da himma to Allah ya damu da kai idan baka da kazar kazar baka da himma to wallahi haka kike a wajen Allah to ni haka na san ka sari'an ila ma'asiyatillah yace na san ka kai mutum ne mai gaggawa wajen saba wa ubangiji fa jazakallahu sharra Allah ya maka sakayya da sharri yau gashi mun saba muna jin jazakallahu khairan amma yau gashi mun ji jazakallahu sharra aikin ka shi zai ce Allah ya maka sakayya da sharri wannan fa kafin aje kiyama shedan zai tara duk yan uwansa waɗanda suka bi shi a duniya wanda suka yi barna zai yi hudu ba shedan shedan zai yi hudu ba zai ce na barnanta ya ubangiji na barnanta ga duk wanda isa ba maka ba ni ba su ba tilas na musu ba su saba maka kuma gani ga su waye shi ne yasa sasar ya daure shi ce zai kai saban Allah wa kana shaytanu لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم shedan ne zai ce Allah fa ya faɗa ce وقال الشيطان لما قضي الامر شيطان زي فدا افيل انتاشن الكيامه يا يند اكا كمل كومي اكا كمل حسابي كفون اسلم كوى شيطان زي يا ابنجي ان هذا جوابي انزو في لي ان كما حدوا قوة من كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن أبداً laqad ahsahum wa addahum adda zai ce jama'a inna Allah wa'adakum wa'adal haqqi Allah ya yi muku alkawari na gaskiya wa wa'adtukum fa akhlaftukum ni kuma na muku alkawari kuma na saba muku فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخيّ inni kafartu bima ashraktumuni min qabl kar ku zargi kowa kar ku zarge ni ni shedan in ji shedan ku zargi kanku ina almajiran shedan ina waɗanda suka miƙa wulayar suka yi mubaya'a wa shedan zai ce kada ku zarge ni ku zargi kanku ba wanda kuma na yi wa tilas na ce sai ya zo ya bi ni kuma ina shaida muku yau a kiyaman nan ni na kafirce muku na kuma butulce muku ga dukkan abin da kuka yi shirka da ni da ubangiji Allah ya ce ku yi kuka yi ku nasa kuka yi nawa to yau ba mu ni ba ku kuma shi zai rufe ya ce inna zalimi na lahum azabun alim lalle yau a kiyama azalimai suna da azaba mai raɗaɗi haza wassalam daman shi bai da matsala shi dan wuta ne ya riga ya sani shi dan wuta ne wutarsa zai tafi sai dai ɗebi almajiran su tafi to an dan haska maka an ce zunubin da kake aikatawa zunubin da kake aikatawa shi zai zo yi gaba da kai tun a cikin kabari ya ce kai dai kai dai mummunan albishiri tabbata gare ka kuma kai na san ka mutum ne da baka sha'awar ibada kuma na san ka mutum ne mai gaggawa wajen sabon Allah duk inda ake barna kana nan abu na saban Allah kana sha'awarsa bin Allah kuma baka so in an danku da kadar-kadar sabawa Allah ne kudaden ku suna da fawa ana jin motsin kudin ku wajen saban Allah amma harkar addini naira ɗaya ba ku bayarwa alhaji kai tunani don Allah ka gani cikin abin da Allah ya hore maka don Allah nawa ka ware Allah don Allah aikin banza kuma nawa kake kashe masa don Allah ka yi wa kanka hisabi yaya addinin Allah yake a hannunka da ciyarwa da taimakawa da agazawa yaya kuma mutanen banza suke a hannunka da taimakawa hanyar barna da soki buru da shirme ku biya wa karuwai aikin hajji karuwa mazinaciya daga aikin hajjin a cewa in an gama hajji za ku tafi dubai daga dubai za ku sa ingila daga can za ku je Kanada. karuwa ta zo tana bayanin wai babban alhaji na birni yana biya mata wai ka ji wani rashin kirki dan Allah a je a yi arfa tare da karuwa a je a kama gida tare da karuwa an yi aikin hajji an je arfa an ɗaga hannu ana Allah Allah Allah Allah Allah an gama an shafa bayan an gama daga nan kuma a ɗauke ta a tafi Amerika ko kanada ko Ingila ana kwana da ita daki ɗaya suna nan da yawa ba za su irgu ba matan banza ka ga mutum mutumin kirki amma wallahi yana da matan banza yanzu nan zai sa a yi wa karuwar sabida ya ce tafi ingila in na gama micin zan zo in same ki ya kama ta je ta kama ita za ta kama musu hotel din da za su zauna a can a duniya ma asirinku yana tonuwa ballanta na alahira to ku ji da kyau wannan shine abin da zai faru to me zai ce manzo Allah yake cewa sai a zo kuma a kawo musu a misalto masa wani makaho kurma bebe a hannunsa akwai kulki shine wa fi yadihi ko fi yadihi mirzaba idan an ce mirzaba ana nufin kulki ai ka san kulki kulki na duka wallahi da za a daki dutse da wannan insha Allah ta'ala wannan dutsen sai ya zama turbaya kulki ne kwaya ɗaya amma inda za a jibgi dutse wannan dutsen sai ya zama turbaya ya nike gaba ɗaya to ina gan an da kidan adam wanda Allah ya ce fa yadribuhu darbatan hatta yasira biha turaba mala'ika zai daga hannu ya jibgi wannan bawan Allah da wannan kulki idan ya dake shi kawai sai ga ya zama ƙasa ya narke saboda ya daku namansa ya bata a cikin ƙasa summa yu'iduhu Allah kama kana sannan Allah ya sake dawo da shi kamar yadda yake da a dawo da shi da gangan jikinsa da ransa fa yadribuhu darbatan ukhra sai ya masa wata duka duka na gaba kuma du fa yasihu sayhatan yasma'uhu kullu shay'in illa taqalay idan ya jibje shi ya dake shi komi zai wani irin ƙara shi mamacin zai yi ƙara komai zai ji karansa in ji annabi sallallahu alaihi wasallam amma banda mutum da aljan da mutum da aljan an sa musu wani sinadari a cikin su sinadarin ba zai bari su ji wannan karan mamata din ba shine malamai suke faɗa kun ga makabartun nan da kuke gani kullum fa cikin ihu ake da ƙara kullum ihu wayyo wayyo azaba tashin hankali amma mu Allah ya toshe kunnuwan mu ba ma ji haka aljanu ma ba sa ji amma daidai da itatuwan da ke cikin kabarin wallahi suna ji kwari da ke cikin kabarin suna ji amma ni da aljani ba ma ji saboda inda muna jin wannan ba za mu iya rayuwa ba ƙaran 'yan kabari kawai sai ya hana mu rayuwa Ah, to malam kaga dan uwanka ya mutu an je ana ta dukansa kullun kuka yake ne rayuwar duniya ba za ta yi maka daɗi ba ba abin da za ka iya ji mutuwa ma za a zo a yi maka mutuwa a maka rashi a karamakan lahu a maka rashi ka kasa iya cin abinci ka kasa sha ballantana a ce kullum garin nan muna jin karan mamata tausayi ma sai hana mu je ko ina kuma wato kamar irin wani abin da ake cewa wani ne yana da ciwon kanjamau gashi yana rayuwa kawai sai aka kuskure aka ce ma yana ciwon kanjamau daga jin labarin yana da wannan ciwon shi kenan kuma sai fara lalacewa ya kasa cin abinci ya kawai yana gayyato wa kansa mutuwa yana ganin cewa zai mutu ne to annabi ya ce ana dukansu kuma suna ihu fa yasma'u kullu shay'in illa saqalain mutum da aljani ne kawai ba sa ji dan uwana kai kokari kada ka shiga layin wanda za a daka a cikin kabari kafin tashin kiyawa ka yi kokari ka aikata aiki mai kyau kakka shiga layin wanda za su yi ciza ya tsasi da na sani sun mai yuftahu lahu babun minan nar wanda Allah ya ce sai a dada bude masa kuma kofa har zuwa gidan wutar jahannama daga kabarin a bude komai sai ya gano jahannama wa yumahadu min furushin na sai a masa shimfiɗa daga shimfitar wutar jahannama kun san a jahannama akwai ɗakuna daki daki daki kuma da shimfiɗa wani al'amari na ubangiji a wutar ma a mutum shimfiɗa gadon wuta katifar wuta bargon wuta komi na wuta akwai ruwan sha na wuta amma ruwan zafi ne wasu kuma an hamiman a am'a'ahum haka Allah ya ce za a shayar da su ma'an hamim ma'an hamiman ruwan zafi malamai suka ce ruwan zafin nan suna ɗaukar su yan jahannama da sun ɗauki wannan ruwan suna fuskantar da shi kusa da fuska dan dole kuma shi in za a tashi ai ba da kafa ake shan ruwa ba kuma ba yatsa ake cusawa ta rinka tsotsowa ta kai ba a ina ake sha baka to suna ɗauko kofin ko kwanan shi kansa kwanan na jahannama ne ga ruwan zafi yana tafarfasa a ciki so sun ɗauko da ya kusa da fuskar tarrin wannan ruwan zafin wani lokacin ruwan zafi illarsa ya fi ma wutar tunin wannan ruwan zafin sai ya shekar da naman fuskar gaba daya ya rinka zubewa a cikin kwanan kuma haka ɗin mala'iku za su musu tira suna dukan su ce sai kun sha ga dukan mala'ika kuma ka dauki wannan ruwan ka shashi yana kona maka baki kana sha yana kwaranye maka hanjinka mutum yana fitsari da kashin hanjinsa fa a am'a'uhum din kenan wai wannan ruwan zafin sai ya tsitsinka hanjinsu idan sun sha jama'a wannan qur'ani ne fa حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا سيشي إن للمتقين مفازا فيقال فيقول wannan bawan Allah idan ya ga an yi masa shimfiɗa ta wutar jahannama an buɗe masa ƙofa na jahannama idan ya hango wannan wuta ya ga bala'inta aka ce da shi kuma idan an ta da kiyama nan zaka koma sai ce rabbi la tuqimis sa'a ya ubangiji kakkata da kiyama ma'ana ya yadda ya haƙura ya ci gaba da rayuwar kabari din nan a cikin wannan bakar wahalar shi ya fi wasa ma akan a ƙarisa a ta da kiyama aje je a shi a cikin wannan rami wannan hadisin gaba ɗayan sai yana cikin sunan abi dawud imam hakim ya ruwaito shi da imam tayalisi da imam muhammad duk sun ruwaito siyakin hadisin na imam ahmad in ka koma musnad ka same shi da imamul al-ajurri a cikin littafin ash-shari'a haka imam an-nasa'i ma ya ruwaito shi dan kusan hadisin yana da hanyoyi da yawa ibn maja shi ma ya ruwaito shi bangaren farko daga cikinsa. har inda yace wa ka anna ala ru'usin at-tayr a cikin hadisin a wata riwayar ta Abu Dawud bi aksar minhu bai kai haka ma tsaho ba haka Imam Ahmad Imam al-Hakim yace wannan hadisin sahihi ne a bisa sharadin Buhari da Muslim hadisin ne sahihi ne akan sharadin Bukhari da Muslim Imam Zahabi ya tabbatar da wannan magana ta Imam al-Hakim وهو kama kala ibn al-qayyim a cikin ilamil muwaqqi'i ne yace wannan hadisi fa ingantacce ne lafiyayye ne tas ba shi da matsala haka kuma a cikin littafin sa tahdhibus sunan sannan kuma an rawaito cewa ya nakalto inganta wannan hadisin daga abin wa'im da sa kenan hadisi dai ya kai hadisi ingantacce ne yan uwana musulmi wannan shi ne saƙon da manzon Allah sallallahu alaihi Wasallama ya bayar dangane da abin da yake fuskantar mu kuma yake saurarar mu yana jiran mu ni da nake maka magana wannan al'amarin yana jira na kuma kai ma yana jiran ka amma me mafita mu kyautata aikin mu wannan addinin wannan da'awar wannan gatan da Allah imani itsamo mu ana hada-hadar duniya amma mu din ya tsamo mu ya bamu dama kullum ko a sati sau kaza muna zuwa wani wuri a tunatar da mu Allah to mu rinka roƙon Allah kada ya kawo mana lokacin da zamu rabu da wannan damar yanzu wani yana nan gaba ɗaya bai ma san me ake ciki ba kawai duniyar kawai ita ce ta dame shi in ta kubuce masa to gani yake lahira ta kubuce masa bayi da inda yake zuwa a jaddada masa imaninsa mu mutunta kanmu mu rike addinin Allah mu je mu mu saurari ilimin saurari karatu lokaci ne na da bayan Allah za ku yi amfani da damar da kuke da ita ku matsi malamanku ku rinka samun amfanuwa na ilimi babu rayuwa mai daɗi irin rayuwa ta ilimi babu rayuwa mai daɗi irin kaje je ka zauna kullum da littafi a hannunka ana karantar da kai Allah ya ce annabi ya ce da irin waɗannan ne idan muna tafiya a hankali a hankali rayuwar mu za ta yi kyau kuma mutuwar mu za ta zo ta zama mai kyau amma mutum ya rungumi duniya ya rungumi aikinsa ya rungumi sana'arsa yana da lokacin sana'a yana lokacin aiki yana lokacin kaza amma bai da lokacin da zai je a tunatar da shi ya Allah wallahi babu hasarar da ta wuce wannan ko ma mai Allah ya baka kake to ka sirka da zuwa makaranta kana sauraron ilimi ka rinka zuwa inda za a tunatar da kai Allah ya ce shi shine rayuwarka za ta yi haske za ta yi maka kyau ko wata ila mutuwa za ta zo maka baka shirya ba to alal akalli dai kai ta tara alheri yau kai ne a can yau kai ne a nan yau ka aikata wannan yau ka yi wannan da kana sakacin sallan nafila an yi wa'azi ka kama nafila da baka azumin nafila an yi wa'azi ka kama yi da baka ainihin sada zumunci yanzu ka gyara to da wannan sai ga mutum akawun ɗinsa yana ta cika yana taruwa muna fatan Allah ya ba mu kyakkyawan cikawa wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh